Allah sarki Alinhu ya tuna da Ahmad Esinhu. An samu mafita a kan rigimar Najeriya da Nijar. Allahu Akbar tabbas rayuwar duniya ita kaɗai ma makaranta ce domin yau za ka ga wani abin yana faruwa gobe kuma sai ka ga ba shi bane wani abin ne daban Ɗungurungun ma sai ka ga mutum yana rayuwa wata rana kuma sai ka ga baya wannan duniyar ya koma ga Allah Fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood da Nollywood, Ali Nuhu, ya tuna da tsohon amininsa kuma ɗaya daga cikin yaransa wato marigayi Ahmad S. Nuhu, inda Ali Nuhun ya wata wallafa mai cike da ban tausayi dangane da Ahmad ɗin akan shafukansa na sadarwa. Ga kuma wallafar da Ali Nuhun ya yi akan tsohon aminin nasa inda ya rubutu kamar haka. Time doesn't take away from friendship, no does separation. May Allah forgive you. have mercy on you and pardon you in this sacred month. Amin. Da Hausa kuma a cikin wallafar a takaice, alinihun cewa ya yi, lokaci baya tafiyar da abokantaka, haka rabuwa ma ba ta tafiyar da abokantaka. Da fatan Allah ya yafe maka, ya tausaya maka, ya kuma yi maka afuwa a cikin wannan wata mai albarka. Amin. Idan kuma kun lura a wallafar, za ku ga Alinuhu ya haɗa hotonsa ne da hoton marigayin. tun lokacin ma da Ahmad ya cika shekara goma sha shida da rasuwa Alinhun ya yi wallafa ga kuma abin da ya rubuta Allah ya jaddada rahama a gare ka Ahmad muna barar addu'a yau shekara goma sha shida da rasuwar Ahmad S. Nuhu. ko ban faɗa ba kuma kun san cewa mutuwar Ahmad S. Nuhu ta yi matukar taɓa Ali Nuhu domin ko lokaci zuwa lokaci Ali Nuhu yana yawan yin maganar marigayin yana bayyana alkayaransa da kuma yanayin zamantakewar da suka yi a lokacin da yake raye. domin wasu ma suna cewa idan ka ɗauke mutuwar mahaifiyar Alinuhu to babu wata mutuwar da ta bugi zuciyar Alinuhu kamar ta Ahmad saboda yadda suka taso tare suna komai tare akwai jituwa da fahimtar juna a tsakaninsu. Daga cikin yaran Alinuhu bayan Ahmad akwai waɗanda suka rasu amma kuma su basu ɗaukaka ba kamar yadda Ahmad ɗin ya ɗaukaka shi yasa su ba kowa ne ya san su ba. Ahmad dai amini ne a gurin Nuhu, sanan kuma shine yaransa na farko wanda duniya ta sani wato duk sauran yaran Nuhu kamar irin sa Adam A Zango, Lawan Ahmad, Mansur Sadiq, Sadiq Sani Sadiq da dai sauransu dukkansu suna karkashin Ahmad S Nuhu ne. To da fatan dai Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani amin wannan kenan A wani labarin namu kuma an samu fahimtar juna tsakanin ƙasar Najeriya da ƙasar Nijar akan wata sa'insa ko kuma rigimar da ta kunno kai a tsakaninsu. Ga masu bibiyar wannan tasha ta sabuwar Majalla, tun a baya mun kawo muku labari wadda wata wutar rigima ta kunno tsakanin ƙasar Najeriya da ƙasar Nijar inda 'yan ƙasashen biyu suke ta aika juna zage-zage da sauran munanan kalamai. to tabbas wannan rigima ta kai inda ta kai domin ko yawancin 'yan kasar ta Nijar sun sha alwashin cewa duk wani ɗan fim ko kuma mawaƙi da ya ƙara shiga kasar su daga Najeriya to sai an yi masa rashin mutunci an yi kace-kace da shi an wulaƙanta shi ta yanda gobe ba zai ƙara marmarin shiga ƙasar Nijar ɗin ba. To daga baya dai kamar yadda shi ma mun kawo muku labarin, Adam A Zango ya yi magana a kai, shi da Naziru sarkin waka, inda suka yi magana akan mahimmancin zaman lafiya tsakanin ƙasashen guda biyu da kuma munin da ke tattare da rigima da gaba tsakanin ƙasashen guda biyu. sai dai wasu daga cikin 'yan Nijar ɗin sun mayar da Adam e zango martani mara daɗi inda suka gaya masa cewa saboda ya san yana shiga Nijar ya samu arziki shi yasa ya shigo yana neman sulhu tsakanin Nijar ɗin da Najeriya kuma suka nuna masa cewa babu maganar wannan sulhun rigima da gaba suna nan daram da ƙau. to sai dai e zangon ya mayar da martani a takaice ga waɗannan 'yan Nijar da suka yi masa martani mara daɗi. Idan kuma kai ɗan Nijar ɗin ko wanda naga kuna zage-zage in kuna tunanin kawai saboda zuwa wasa da muke yi ne nake shiga cikin wannan al'amarin a wallahi jinin Nijar ina da ita a cikin jikina kakata wadda ta haifi mahaifiyata yar Nijar ce so kada hakan ya zama na cewa wai dan Adamu za ku yi ta ziga saboda ya ce kaza ni ban san rigiman nan ba in shekara goma aka yi aka ana yin ta wallahi ban sani ba sai da na ga wani abokina ya yi posting yana ba da amsa akan irin zagin da aka yi musu sannan na bi shi na dan bincika ya naga irin halin da ake ciki shi yasa ne magana ba wai dan ina neman wani febu a gurin wani ba in fact yan Nijar da kuke kallo ban tsammanin akwai in za a jera mutum uku a Najeriya yan wasa wanda yan Nijar suke so dole ka saka na a ciki na gode wa Allah bahaushe ya ce na ji daɗi shine gari ba na saba ba irin soyayyen da yan Nijar suke mun ba zan iya fitowa ni yanzu in ce wai zan ba da amsa da na rashin mutunci saboda wani mutum ɗaya ko biyu ko uku ko goma wai sun fito sun sun kalubalance mu ba kai da kuka fito kuna zagin ku je ku duba ku ga mutum nawa ne suka ce Allah ya saka da alkhairi shawara ta yi a kawai mutum daga ya je kwallo ya rasa samun eh, fans ya dawo komedi ya dawo waka kasa shikenan cin mutuncin mutane kawai shine aikinsa dan astagfirullah To a halin yanzu dai an haɗa wata ƙungiya wadda za ta tabbatar da zaman lafiya tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu wato Najeriya da Nijar. Kuma Adam A Zango da Naziru Sarkin waƙa su ne jagororin wannan ƙungiya. Bari kuma ku ji ƙarin bayani dangane da wannan ƙungiya daga bakin Aminu Sele. sabon group da muka bude domin Niger da Najeriya na rantsa da Allah Naziri sarkin waka ya ba mu tabbacin magana Naziri sarkin waka ya ba mu tabbacin magana Adam A Zango ya ba mu tabbacin magana da karfin su mutane biyun nan aka bude wannan gurbin na rantsa da Allah kowa ya kai ko ubanka wane ne a Najeriya ko ubanka waye a Niger wallahi duk mutumin da ya kara zagin kasa da kasa kai mana kokarin zaka ta man da ta kasa da kasa duk mutumin dan Najeriya da ya ƙara zagin Niger duk dan Najeriya da ya ƙara zagin Niger wallahi sai mun je mun kama shi an ba mu dokar hannun mu ga yanan dokoki ga yanan karanta duk ko ya wasu karanta ko kai jahili ne ka karanta ka sa karanta ma duk mutumin da ya ƙara zagin Niger a matsayin zagin cin mutunci wallahi ko aina ke faɗin ya mun je mun kama shi duk dan Niger din da ya ƙara zagin Najeriya a matsayin cin mutuncin Najeriya wallahi ko ina ke faɗin Niger in ba sai mun kama shi ba Allah tsinan ku kiyaye doka